This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da sittin a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya, nomad da lord da FM. A koyaushe kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum Salo Garba ne tare da Bello Habib Galadanci muka sake dawowa. Muna ɗauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na Maryam Dauda, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sarki Abdullah na kasar eh, Saudi Arabia wanda ya dade yana kulla kawance da nan kasar Amurka a yaka ta'addanci ya riga mu gidan gaskiya. Ana kyautata zaton shekarunsa tasa'in a lokacin da ya rasu kuma ya share lokuta masu tsawo yana jinya. Kanin shi Yarima Salman wanda ba daga daki da suka fito ba shine zai gaje shi. Salman din da wanda ake kyautata zaton shekarunsa tara dama shine Yarima mai jiran gado sannan kuma shi ne ministan tsaro na kasa tun shekara ta biyu Shugaba Barack Obama a nan Amurka a madadin Amurkawa ya aika da sakon ta'aziyya zuwa ga jama'ar Saudi da iyalan marigayen. Mr. Obama ya ce sarkin ya kamata ko in ce ya kamanta gaskiya kuma yana rike alkawarin da ya dauka musamman ma amfani da kawancin Amurka da Saudiya wajen wanzar da zaman lafiya da walwala. Sarki Abdullah wanda a hukumance ya haye karagar mulki a shekara ta 2006 ya rike shugabanci ne tun shekara ta 1995 biyu bayan cutar mutuwar jiki da ta kama dan uwan shi sarki Fuad a wannan lokaci. To, Malam Bello a Yemen fa shugaba Abdul Rabuf Mansur Hadi da sauran jami'an gwamnatinsa suka yi murabus. Wannan lamari dai ya zo ne biyo bayan kaiwa da komawar siyasa tsakanin shugaban da mayakan suti waɗanda ke rike da ƙasar tun ranar litinin. Kakakin gwamnatin Yemen a nan Washington DC Muhammad Albasha ya bayyana cewa shugaban zai yi murabus ne a kan dandalin sada zumunci jiya Alhamis. Wasu kalamai da Firayim Ministan kasar ya yi halil baha ya buga a kan shafin facebook kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito cewa gwamnatin kasar ba ta sha'awar shiga surkullen siyasa ne da yake magana magana a birnin sana ji alhamis wakilin majalisar ɗinkin duniya jamal benomar ya bayyana cewa za a kawo ringimun siyasa ne idan ƙungiyoyin da ke haima da hamayya da juna suka mutunta yarjejeniyar da aka cimma da ke cewa a rarraba karfin iko a kasar domin kawo karshen tashe-tashen hankula. Labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya bayyana cewa fa bai amince da korafin Firayim Ministan Iraki ba da ke cewa ƙasar Amurka na tafiya Hawaniya wajen samar da makamai da ma horo ga mayakanta da ke yakar ISIL. Hegel ya bayyana hakan ne a babbar ma'aikatar tsaron Amurka jiya Alhamis, inda har ma yake cewa kalaman Firayim Minista a ba su taimakawa ba. sakataren ya kara da cewa kuma firayim ministan na iraki ya lura cewa akwai sama da sojojin amurka guda 60 da ke jagorantar rundunar sojojin haɗin gwiwa a iraki mr hegel ya ce ma'aikatar ta pentagon ta samar da rokoki iri-iri ga iraki sannan kuma ta ci gaba ma da aika makamai da sauran kayan aiki zuwa iraki babu kakkautawa hegel ya bayyana cewa wasu daga cikin motocin yakin da iraki take bukata ne ba su je wajen ta ba sun tafi hannun mayakan gwardawa ne sannan kuma ya ce an kara ma kafa sansanoni guda uku inda a halin yanzu ake ta horo a cikinsu sannan kuma ana shirya ma na hudu wanda shi ma za a fara horo a cikinsa nan ba da jimawa ba. To labarin duna kenan kuka saurara. a firar da ne da dr mk hassan na jami'ar penn state uh, a nan amurka ya bayyana abubuwan da ya kamata 'yan siyasa su yi domin gujewa tashin hankali to ya kamata su masu siyasa su gane uh, akwai tension sosai dama yawanci najeriya siyasa in aka zo kusan zaɓe an saba da irin wannan muna da wannan tarihin tun lokacin da aka zo aka yi ta kone-kone a western region eh. lokacin First Republic, you know, aka zo aka yi Wild Wild West. Wild Wild West da sauransu, you know. la zaɓe ma an yi irin wannan. To ya kamata su yawanci daga magoya bayan 'yan siyasa da kuma yaransu da suke bin bayansu da kuma matsala na Ah, su 'yan siyasa ba sa yi ma magoya bayan su magana ya kamata kowa ya ja kunnen magoya bayansa ko a jam'iyyar apc kake ko a pdp a kan cewa wannan kone-kone da tayar da hankali da ake yi ba zai sa ka ci zaɓe ba ah, kawai ƙara dagula mana ƙasa zai yi ga wannan eh, rashin tsaro da muke fama da shi idan kuma 'yan siyasa suka kawo wannan ƙarin wannan matsalan ta hanyar magoya bayan su to za a iya rinca ba kasan kafin ma zaɓe din saboda haka magoya bayan su 'yan da 'yan apc da shugabanninsu ya kamata su ja kunnen magoya bayan su su shugabannin jam'iyyu din hmm. na ko ina ne kuma matasa su bana da sanin cewa kowane shekara hudu an yi wancan shekarar kone-konen da aka yi bai amfani ba ba ga wani ci gaba ba sun yi ma wancan lokacin da suka yi na western house din ma daga ƙarshe eh, demokradiyyar ma rugujewa ta yi saboda haka tashin hankali da me yakan iya karar da ma demokradiyyar ma zuwa tsayacar mm. a rasa gaba a kasa gaba a kasa baya kuma dole ne mu yi taka tsantsan musamman wannan shekarar zaɓe saboda yawan rashin tsaro da matsalolin da muke fama da su sun fi na kowane lokaci a tarihin Najeriya. Yawani abin da ke siyasa kasan mu ce ban tsoro, ta haka hankalin bai kuma lokaci yana ga To kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka Washington DC kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Wandani na ale, sakandani na abu, sawandare na ale, bawa, sakandani kanan alizaki, nalla raba mai mota, dodo kanan alijanki. Yaro da ya san kalife yana laraba.

san mahogata ya dubi a kauna guga shida tsakanar da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi da shida tuke tandau mai Kano mai saje ɗanye da an ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe. to ka sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alifin kankara in ta kici sakwana da yunwa bawa kuma kuma yi kakwana da wuta duk wanda ya ce wuta to Allah ya jika mazan jiya daga nan kuma sai jihohin zamfara da kabi wasu a jihohin zamfara da kabin sun yi zaman durshen na kusan sa'o'i da dama na wajen sa'o'i talatin da kuma wasu kuma sun tattaki zuwa wajen da sun tattaki wajen kilomita talatin da shida duk domin su ga janar buhari ga rahoton murtala faruk sanyina a jihar zamfara dubun dubatar jama'a ne suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i fiye da goma sha hudu suna dakon isowar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari inda jiran nasu bai kai karshe ba tun safe har sai karfe goma na dare sa'ad da janar buhari din ya isa garin gusau da alama kuma wannan tsaikon bai gajiyar da jama'ar ba sunana lukman yaya tun misalin karfe tara na safe nake nan ne ta hakuri da yunwa da kishirwa duk ba jin saboda kawai ni inda ga na kalle shi inda na gane shi bukata ta ta biya sunana muhammad muhammad daga yankin bakura tun lokacin da na zo nan na jajance ga idan an kai gobe da sahe sai na gashi da ido na domin soyayya tsakanina da shi da siyasa APC. A jihar Kebbi kuma ko baya ga dubban jama'ar da suka halara a dandalin wasanni na halar Abdu da ke birnin Kebbi wasu ɗaruruwa ne suka yi tattaki da kafa na tsawon kilomita fiye da 35 daga garin Jega zuwa birnin Kebbi domin jaddada ƙaunarsu ga General Buhari. Sunana Sunusin Daudu Jega. To alhamdulillah ba mota abba da ba kuɗin mota ne ba mu da shi ba. Mun yi wannan ne don mu nuna ma duniya da Najeriya da jihar Kebbi cewa muna iya dukkan abin da ya wajaba ga ɗan siyasa ga ɗan takara ko kuma hakki ƙuri'a ko akwati domin mun tako daga jega zuwa birnin kabi kilomita 36 shine muke so mu nuna mu duniya muna iya zaman awa 36 jam'iyya domin hujja mu. A dukkan jihohin biyu da janar Buhari ya ba da ƙarfi ne akan abubuwa uku a jawabansa. Shi ne rashin tsaro da rashin aikin yi da cin hanci da rashawa. Ƙoƙarin da za mu yi shi ne matasa shi ne mu koma mu gyara noma da kuma sha'anin ƙananan masu yin sana'o'i a haɗa su da kamfanonin ba da bashi. Kuɗin da za mu samu na hana cin hanci da rashawa ba ƙananan kuɗaɗe ba ne ba. Za mu yi amfani da su mu sake gyara makarantu da kyautata ma jami'an tsaro abin ta takaici da ya abku shine war har sojojin Najeriya sun je suna gaya ma 'yan jarida ƙasar waje cewa ana tura su yaƙi ana kashe su kamar kiyashi saboda ba su da kayan yaƙi kuma ba su da shugabanci da kirki. Na nemi jin ta bakin wasu da suka halarci tarukan a jihohin Kebbi da Zamfara dangane da abin da ya fi jan hankalin su a jawaban na General Buhari. Duka sun ja hankali na saboda mi saboda na ga ya san halin da 'yan Najeriya suke ciki amma saboda na ji ya ce zai kawo tsaro na ji farin ciki kwarai da gaske saboda mi saboda 'yan Najeriya ba abin da suka fi kata yanzu irin tsaro. To abin da ya jan hankali na da shi taɓo magana tsaro wanda ya yi a kai ne. Don ba mu da abin da yadda same mu yau illa tashin hankali game da rashin tsaro da a gare mu 'yan uwanmu musulmai da aka halakawa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. Ai mulki ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba. Madalla sai kuma Abuja inda shugaba Jonathan yake cewa a zaɓar PDP kaɗai zai sa kundin tsarin da taron ƙasa ya gabatar ya zama dokar ƙasa lamarin da zai kai ga 'yan ƙasar samun cikakken 'yanci kamar da za ku ji a rahoton nasu Adamu alhikaya Wani ɗan PDP da ke ganin raba kafa a zaben watan Fabrairu shine mafi ala gare shi. Wannan nau'in kamfe dai ya kunno kai a siyasar Najeriya musamman ma a yankin Arewa, inda wasu ke ganin sa iya zaɓar PDP matakin jiya, amma a tare ya sa iya yin adawa. Wannan ya jawo hankalin shugaba Jonathan da ke kiran a zaɓi PDP a dukkan matakai. musamman ma ji shugaba jonathan in kun zaɓi shugaba na pdp da 'yan majalisar tarayya to nan ne za a samu nasarar amincewa da kundin nan da taron ƙasa ya tsara don ci gaban najeriya wannan kundi tabbas zai ba ku yanci don ban cewa 'yan taron nan su kara ko su rage wani abu a kundin ba. Ko dai ku zaɓi PDP ko ku ku zaɓi tafiya gidan yari. Wannan dai tamkar habaici shugaba Jonathan wa janar Buhari yayin da ya mulkin soja. mataimakin kakakin kamfe ɗin jonathan isa tafi da mafindi ya ci gaba da musanta cewa kundin taron ƙasa ba kamar yadda ake zargin na ƙara shugaba jonathan wa'adi ba ne ko koma a ce rubuta wani sabon kundin tsarin mulki ne eto eh wallahi wannan kundi da aka yi kundi ne na nuna yadda najeriya za ta ci gaba a shiga shekara ɗari masu zuwa daga ran da aka rantsar da sabon president sai a danka masa shi shi kuma daga an sarrafa senate da house of representatives sun fidda manyan su sai a danka masa shi to ga tubali wanda yake yardadde daga kowane lungu duk muhawara duk yarjejeniya duk rigima an je an zauna an fi da hali ɗaya Ba mamaki wannan ne yasa sanata dan Juma Goje na jam'iyyar adawa ta APC dagewa cewa zabar Buhari kadai ba zai wadatar ba. Duk abu da ke tsammani Buhari zai kawo, canjin da zai kawo, gyare-gyaren da zai yi wanda zai taimaka tsammani ba zai yiwu ba sai da goyon bayan 'yan majalisa tarayya da kuma 'yan majalisar dokoki da kuma gononi masu biyayya a gare shi. zuwa yanzu dai hukumar zaben Najeriya ta dage za ta yi gudanar da zaben kuma babu wani dalilin ɗage zaben. na da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla yanzu agogonmu ya ce karfe biyu da minti goma sha biyar da sakan talatin da biyu yanzu lokaci ne da maryam badauda za ta gabatar da shirin Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi shirin da ke bayyana muku irin rawar da mata suka taka ko suke takawa a fannonin al'umma daban-daban. A shirin namu na yau, babbar bakuwar tamu Asma'u Habibu Shagari ta ci gaba da yi mana bayani game da irin kalubalen da ke tattare da binciken kwakwaf ga 'yan jarida. Wani lokaci idan dai aka yi magana investigative journalism din wato binciken kwakwaf na aikin jaridanci a irin kasashenmu za ki ga cewa wai abu ne mai wahala. Eh. Saboda abin da yasa nace abu ne mai wahala za ki ga in ka ɗauko wani ishi wani abu da kake so ka tattauna game da shi ba za ka samu cimma burinka ba. misali ka eh, samu gaskiya al'amarin amma ba za ka iya yadawa ba saboda eh, musamman idan abin ya kunshi wasu waɗanda ake ganin manya ne misali ba za ka iya yaɗa shi ba saboda kana tsoron kada ya yi yi affecting eh, aikin abin zai iya jawo maka wata matsala musamman in kana aiki ne a Uh, wurin uh, abinan na gwamnati haka ha ila yau ma kuma idan ma a ce ba na gwamnati kake wa aiki ba yana yiwuwa ka je dan investigative journalism wato binciken kwakwaf yana son ka samu ainihin bayani daga mutanen da wannan abin ya shafa so wani lokaci zaki ga akwai wasu wanda suke da bayanin da za su iya baka su taimaka maka eh, ka yi wannan aikin amma ba za su iya yi ba saboda su ma suna tsoron wasu abubuwa misali su ma kasu rasa aikin su ko kuma eh, kasu zo su sa kansu cikin wata matsala misali don wani lokaci yan jarida sukan samu ana threatening din su wato ana barazana ga rayuwarsu misali eh ana eh, musu barazana da su ma mutanen misali in ka ba da wani information wani bayani ana iya cewa za a yi maka wani abu ko kuma kana kai kanka kana tsoro kakka ba da bayani ka zo ka shiga matsala to gaskiya shine kalubalen da wannan fannin na jaridanci yake samu musamman irin ƙasa ta Najeriya to kamar yanzu idan aka sami wani abu ya faru wanda ake son a yi mashi bincike. Mm. Kukan haɗa hannu da 'yan leƙen asiri ko kuma wata hukuma don taimaka muku gano gaskiyar lamarin abin? ito eh, to gaskiya ina iya cewa e kuma ina iya cewa a'a saboda wasu lokuta saboda waɗannan abubuwan da na gaya miki wasu ƙungiyoyin ma su ma suna tsoro saboda kin san irin ƙasa irin tamu ta Najeriya ba mu da irin wannan freedom irin a ce nan babu yanci nan na haka amma yanzu wannan training din da muka yi ma nan America din sun gaya mana cewa duk wani bayani suna iya taimaka mana da wani bayani misali kuma kamar yadda na gaya miki wasu lokuta mutane gashi sun san gaskiyar lamari amma ba su so su fito su ce ga yadda lamarin nan yake saboda gudun wasu abubuwa. Za ki ɗan yi mana bayani akan ko ki ba misali akan irin abubuwan da ga gaskiyan na amma kuma sai a ji tsoron faɗinta? To gaskiya ina iya ɗan bayani takaitacce saboda na san wasu lokuta akwai lokacin da mu muke fita aiki muna son mu mu samu wani dan bayani kan wani abu sai ki ga mutum ya ce a'a shi ba zai yi bayani ba ko kuma wani ma irin abin nan da ake ce anonymity wani bai son a faɗi sunan shi to wani gaba ɗaya shi ba zai ma yi magana ba don wani lokaci za ka samu wani zai yi magana ma ya ce kada ka faɗi sunan shi misali a taka mm. sunan shi to wani ma gaba ɗaya shi yana da bayani amma zai ce a'a To wani hanyoyi ne kike gani zai taimaka wa mutane irin wa'annan ta za a faɗa kan masu da kai cewa abin da za su faɗi ko kuma abin da ake so a ji daga gare su zai amfane su ko kuma zai amfani jama'a baki ɗaya bisa ga binciken da ake yi. Eh to gaskiya ni abin da nake gani yana da kyau a ce mutane ana wayan musu da kansu a nuna musu cewa bayanai ɗin da za su bada suna da amfani kwarai da gaske saboda duk wani abu da ɗan jarida ya ɗauka ya ce ya yi bayani kan shi abu ne mai mahimmanci saboda shi wannan binciken kwakwafa to investigative journalism mafi yawanci zaki ga abun da duk za a tattauna abu ne wanda zai amfani al'umma baki ɗaya so ya kamata mutane su faɗa ku su san cewa ya kamata su taimaka ma 'yan jarida saboda dan jarida ba zai tona maka asiri ba idan ka ce baka son a faɗi sunanka ai ba za a faɗi sunanka ba misali sannan kuma can gefen eh, gwamnati da sauran mutane ya kamata a ce eh, su bari 'yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata eh, su daina victimizing zan ce komai su daina bambanci eh ma yan jarida a bari su yi aikin su yadda ya kamata because da muka yi wannan training na ga da cewa sun gaya mana cewa yan jarida nan suna da freedom fiye da mu Najeriya da sauran kasashe suna da yanci su ba kamar mu ba suna iya zakulo abu yadda yake kuma na duba na ga cewa waɗannan abubuwan shine suke kawo ci gaba. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Asma'u Habibu Shagari da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To sai shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa INEC ta bullo da dabarar dakile magudin zaɓe labarin ya ci gaba da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec ta tabbatar da cewa wannan karo ta fito da wani sabon tsari ta yadda kowace mazaɓa za ta samu kalar katin kaɗa ƙuri'a sirri da ta bambanta da na makwabciyarta wanda zai bambanta kowace mazaɓa jami'in hudda da jama'a a hukumar mr nick da dazanne ya bayyana haka a abuja inda ya nuna cewa kowane katin sirri na kada kuri'a yana da wata lamba wadda babu irinta don tantancewa yana mai cewa ba za a iya amfani da katin a wata mazaɓa ba A kuma shafin jaridar rariyar na biyar ta buga wani labari da ke cewa yadda hukumar Hizba ta hana aurar da budurwar da aka yi wa fade Labarin ya ci gaba da cewa hukumar Hizba ta Kano ta dakatar da wani mahaifin wata yarinya daga shirin da yake yi na aurarwa wani matashi da ya yi wa 'yarsa 'ya shekara sha uku fyaɗe. tun da farko dai mahaifin yarinyar mai suna malam ya ushi aibu ya amincewa matashin usaini jafar da ya auri yarinyar wadda ya haɗa baki da wasu abokansa su uku suka yi wa yarinyar fyaɗe Malam Ya'u ya tabbatar da cewa ya riga ya sadu da iyayen matashin kuma tuni sun sanya ranar da za a ɗaura auren. Sai dai kuma darakta janar na hukumar Hizba Abba Sa'id Sufi ya nuna cewa sun dakatar da auren da nufin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa gwamnatin Jigawa ta dakatar da kwangilar ginin titunan biliyan sha ɗaya daga kamfanonin da aka baiwa aiki. labarin ya ci gaba da cewa majalisar zartarwar jihar jigawa ta amince da soke kwangilar ginin wasu tituna biyu da aka baiwa wasu kamfanoni kan kuɗi sama da naira biliyan sha ɗaya tare da miƙa su ga waɗansu kamfanoni domin aiwatar da aikin cikin hanzari kwamishinan yaɗa labarai na jihar alhaji babandi ibrahim gumen ne ya sanar ma manema labarai haka jim kaɗan bayan kammala tattaunawar majalisar wadda aka gabatar cikin makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar da ke birnin dutse Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafi na shida, inda labarin ke cewa yara sama da ɗari da ashirin ne ba mu gano iyayensu ba a Adamawa, in ji hukumar NEMA. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta tabbatar da cewa akwai yara 128 a sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa da kawo yanzu hukumar ba ta kai ga gano inda iyayensu suke ba kamar yadda jami'in hukumar kan kula da sansanonin Sa'ad Bello ya tabbatar. kawo yanzu yara bakwai ne muka samu iyayensu amma kimanin yara 128 yanzu ba mu gano iyayensu ba wanda muke aiki da hukumomin ba da agaji daban-daban wajen kula da lafiyarsu in ji bello muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to madalla yanzu ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro ka aiko mana Assalamu alaikum Ahmadi na mai fashi kofar tasha jaja Najeriya ina wa shugabanmu na ƙasa insha Allahu janar Muhammadu Buhari murna da tawata zai kebi. Ina yi mai fatan Allah shi mayar yadda shi gida lafiya ya mayar da duk waɗanda suka rako shi lafiya na gode a ƙarshe ina cewa na gode ma Allah tun da ni ranar da ya. Assalamu alaikum Radio America. mai magana shugaba iliya ne kan da shayi ba cikin kasuwa da sun yara saudi amurka na gode in jinjina muku akan duk abin da kuke shiryawa na labarai da shirye-shirye kowanne yana da ni a lallakan a guri na kun ya go a hakikan gaskiya za a da wani yankin yanku kamar rediyon amurka alhamdulillahi a gaskiya sashen hausa da sashen turanci duk harshen da kuke gabatarwa a wani gidan rediyo mai albarka da ni na yaba da wannan tasha ta Allah ubangiji ya tsara tsira Allah ka ba mu lafiyar sauraron ku ku gaba ki Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Muhammadu a Garaki a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan uwana musulmai baki ɗaya najeriya niger cameroon chadi muna yan uwan musulmi duk inda suke jin murya ta a yanzu ni na kawo mana zaman lafiya a kasashenmu na afirka ba wani sojoji ko wani ba za su kawo mana zaman lafiya ne addu'a allah ya sauko ma wannan fitinin da yake faruwa a najeriya allah ya sauwaka shi allah ya kawo mana sa kuma Allah ya sa shugabanni mu su zama adalai mu ma kuma mu adal na gode DOA mai magana su da Muhammadu a garaki a karamar hukumar girgir a jihar Sindai a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. To madalla kafin mu rufe ga takaitattun labaru. Sarki Abdullah na kasar Saudi Arabia wanda ya daɗe yana ƙulla ƙawance da nan ƙasar Amurka ya ka ta'addanci ya riga mu gidan gaskiya ana kyautata zaton shekarunsa tasa'in a lokacin da ya rasu kuma ya sha da lokuta masu tsawo na jinya. Akalla mutane guda goma sha uku ne su kuma suka rasa rayukansu Alhamis din a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine a lokacin da wani roka ya faɗawa wata motar bas lamarin da ya sa aka shiga nuna na yatsa tsakanin Ukraine da Rasha. Firaministan Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya wallafa kalamansa ne akan babban shafin gwamnati inda ya dora wa 'yan ta'adda daga Rasha a hakin hari akan wannan birni da yana ganin tashe-tashen hankula tsakanin gwamnatin Ukraine da 'yan aware masu goyon bayan Rasha. Ministan harkokin wajen Rasha Sarge Lavrov ya bayyana cewa sojojin Ukraine ne suka tafka wannan mugun laifi. Ƙungiyar Amnesty International ta Allah wadai da wannan hari lamarin da ta kira kisan wulakanci akan fararen hula. Ƙungiyar da ke zama a birnin London ta ce ya kamata fa a gudanar da sahihin binciken nan take domin ganin yiwuwar ko an keta dokokin yaki. Takaitattun labaran duniya kenan. To gaishe kamar Bello jama'a a nan kuma za mu dasa aya sai da lasar idan ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je murorinsu musamman ah, Malam Bello Habibu Gradanci wanda ya taya na gabatar da shirin da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Haman Nisa Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.